اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بقي دوة وطن شعبان sha'aban النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin muktasarul khalil sai dai yanzu muna muktasar ɗin babin zakka A ah, shafi goma sha uku akwai mai sallaba wa assalam na'am biyu hmm. kame ka alaihi ko oh, ka alaihi. Eh. eh kaman yadda take a kan su in tawallal maliku tafari ƙasahu da aka ce a baya kana bati hayawani naslihi duk za a kirga ainihin alama sajida can ike raba su ɗin na dina aka yi shi akan da yake da suna na masajida zakan ina raba hubasin in ya samu abun da aka samu amfanin au gairi mu'ayyanina ko ana raba shi ba wannan ka alaihi in tawallal maliku kaman yadda dai zakar kenan take a kansu in so suka karbi dukiya suka ci gaba da sarrafa ta da kansu dole su shirya zakkar in tawallal maliku tafriqatahu in maliku yana raba zakkar da kansa kenan. wannan kaga ba abin nan ba haka masu wakafin inda suke haka za su ci gaba da raba sai shirya raka ɗin gaba ɗaya mai kuɗin kenan a shi eh, na wakafi eh. shi zai cikin shi ke rabawa shi zai cire kun su koko suke karɓa su raba akwai wata ma'aikata to sai ta shirya zakka sannan ta raba musu wanda aka ware ne da na mai wancan da ba tun da aika ganin an dawo kan wakafi ne wakafi ne to kuma bayanin sa ma zai zo cikakke da taimakon Allah hmm. eh? haka eh? wata bi'a wa atubira har ba yi shi ba ba yi shi ba inda za a tashi za a ce wajaza daf'uhu bi ujratin ainihin gaira nan ana rikazi ne ko an shigo wata allukul wujubi bi ikhrajihi zakkan ma'adanai ne aw tasfiyatihi taraddudun shi wannan ah, wajaza daf'uhu shi wannan zakan kenan bi ujurat daf'uhu bayar da wurin kenan wurin da ma'adanan yake ya halatta bayar da shi bi ujuratin gaira na kadin amma wuraren zakan inda ake kai hakan ma'adanan kaga nan yana nuna ana iya mallakan su idan gonanka ne dajinka ne zinari ya fita to za ka iya bawa masu haƙawa fuhu bi ujurati amma fa gaira na ƙari ba su biya ka kuɗi su haƙa ba kaga nan ai zinari ne da zinari ba san ba san mubuha ne sai dai za a iya ba su in suka fitar da kaza sai a ba su kaza Mm. a jahiliya ne wannan kaga an suka samu wuri wurin daji ne fa ka ku daji ya za a yi ana kallo gwamnati a sayar da kayan al'umma shi sarki ne yake yi in ka dama ko da gona shi na gado ne ko ya sayi wurin ya yi kaza ba za a je a auna in an gaishe sannan sai aiwa abun ba wurin a ce wasa tafi kafin a wasa tafi za a saya a hana za a samu sarkin gari a bashi abun da za a bashi, dangace a bashi mai anguwa a bashi. a samu community ma a ɗan ba su to daga nan in ya tafi to za a ce wurin ba komai in an je yin certificate ɗin sai a yi certificate ɗin saboda su ma an ba su wane ne an ba su so kuma an suka zo aha sai su ɗaibo turawan su sai zama su ana aikin injiniya ne a yawan nan kuma sun yi wani haka za a samu ƙauyen ya yi musu irin wannan abun a san ma ce dama za mu yi ɗan haƙe-haƙe dai in an yi sa a samu in bai sa'a a samu wato amma kuna zaune ku ne manyan gari ku ne wane ne ku ne wane ne duk abin da ake so in an yi sa aka je ce mutanen gari sun su ne a'a ina sun san su a'a wurin su ne a'a me yake duk an riga an babba abin da za a ba su amma wannan in gonanka ne dama ko gonanka da gado tunda. mallaka akwai wuri daji ne wannan na al'umma ne ba wanda isa ita cikin cikinsa sai sarki to akwai kuma wuri da an mallaka ma hanyoyin mallaka ko a sayar maka ko ka gyara ana wanda ya wuri ya zama nashi wanda kasan duk daidai muke in sahara ne ka janyo ruwa wuri ya zama dausa ya zama naka daji kasar ya zama naka inda dai ba na kowa ba amma ba zai yi a baka ka kwashe gabaki a kilo garin guda ya zama kafa yake naka ne in dai ka iya gyara wata ya zama naka ina maka magana yadda ake mallakan wurin ne hanyar da ake bi ake mallakar shi ne hatta ba a yadda ba mayaka an suka yaƙi suka gama aka ci kasar da yaƙi a raba gonakan ba raba su shi a raba da zuban da zo dai ka noma zo ka sarrafa zo ka gyara na kusa da gari mallakansa ya tsaya ga sarki na kusa kafin kyan sarkin sa mutum da an wakilta shi na nesa da gari duk inda ka je ka gyaro ta zama naka to shi ne wannan ku da gari dama yaudara ce haka nan ne amma dai galiban ne suna sani sai dai ba sa gaya muku suna sani ai to ai kaga shi kenan in mutanen gari suka zo suka jejjefe ka ba ai kaga dole sai an yi haɗin kanku ai abun da ake mana fa ba abu yake ba a sarari yake a kowane kalla illa ya kaci munan mumti araha ko munan ba a shiga wuri haka ke ta araha suna idon suna nan a kai kai nan ba muka taso a arewa ko man kasa wannan kana zuwa kana tsaye a rami sai ka ba su a rami mun yi turin malanke in ki gangara da ita kaje ka ko ka kawo to akwai sarkin rami sai ka baki da lura je ka je ka kama wasu hakkaje da sauransu wanda suka sani suna sabi gafalallu a gari suna nan gafalallu hmm? ta al'umma ce ai kayan gwamnati na al'umma ne dama amma akwai inda ake mallaka wa mutum inda aka mallaka wa mutum yawwa gonan ka ne amma kana ta sami ke goto duk abin da ka samu a gonan nan a ka'ida ta musulunci na mutum ne eh. amma wannan sai daga baya sun zo sun sun sunna sannan su yi wayo sai su yi gefe yau takardar a wurin shi kenan daga na zama nasu eh, yaushe ma zai kashe shi ma zan bai ma da hankali yau don san maka ba ka fi kowa sanin ciniki da zai su ce ba sa sayan komai sai mangoro sai tsoro ina ne ake da tsoro da mangoro ɗinkin da zugu ne ba ruwansu da shi ke zai kayan ka ko turare ko ne za a da itatuwan kuma yanzu mafi yancin gonakai duk babu itatuwan ga wuri fululu sai ga yan kuɗin da za a baka kai hatta amfanin gona da ka noma a ga masaran a ga tushe ba hanyar a wannan hanyar jirgin ba da aka je daga rigasa zuwa dan tsakanin nan saboda abin da jirgin muna da da suka yi nan wani aure ko ba ka ji ba irin ka an ka ya tafi ba ga an shafe ka ya shafe ka in ka shafe ka ba kai ya shafi dangin ka da kusa kusa kuma karɓan abin ba ƙaramin rikici ne ba yau yaren da ake yarawa a gwamnati har a jika na kusan biyu ne sai sun haɗu na farko za a yi doke-doke za a yi gefe-gefe na uku ku ɗebo lauyoyi da shi ne fa za a tsaya su ma su ci sannan ku kuma su karɓo mukaɗin ku in ku kai gefe-gefe kawai babu ba ku da lauyoyi to in an zo shelter sa mai ce ku ƙari ne ku ya sai samu ku shelter kuma ce shi ke na ce wasu 'yan ta'adda sun ta da bore sun ta da hankali amma jami'ai sun yi maganin su ai kaga yankunan abuja na duk ba haka ake ba in ka gama in an baka fuloti zaka je dole sai ka ji ka saya a hannun an gari gwamnati ta riga ta baka to shi kenan dole ka saya sannan kuma itatuwan ka saya menene ka saya ai takardan wane ne ai takardan wane ne gwamnati ai haka da kanka ba ta ne ba ta sani ba kuma an riga an baka wani abu wani santi to yanzu dai wuri aka samu ne ga abin da zai auku in naka ne Kanko na gwamnati ne to kafin ita ce mai karba abin da ta karba to da idan ta karba na al'umma ne amma wannan kai ne ka ba da wurin ɗin to ka ba da wurin to shi kenan za ka biya su masu aikin ko za su biya ka da yadda kuka yarjejeniya bisa nawa za a baka ko kuma a'a nawa za su baka ko nawa ne kai za ka ba su in suka haƙo su kai kaza ko in suka yi awa nawa nawa za su bada ya danganta dai da irin yadda suka san kan wurin duk yadda za a yi magana da wuya a gane sai dai fomula duk da aka tsadance da su haka za a yi shi kenan wannan da ujuratin ko gaira na kadin amma saboda in aka sayar da kuɗi an sayar da kuɗi da kuɗi da jinkiri على أن المخرج للمدفوع له abun da aka fitar din nan in an yarjeje na wanda madafo ilahu wanda aka ba shi maganan wancan mai tambaya wa atubira milko kulle ana la'akari da mulkin kowanne wurin in mulkin ka ne kaga an yi karatu ma kafin karatun an baka amsa Hmm. eh wanda ka ɗauki wurin aka washe ya haƙo ba shi zai biya ba zai biya abin da ya samu zai ba da kaza zai ba da kaza shi kenan duk abin da aka samu bi shi da dai haƙi mai abu nan sai zama nashi ne na ujura ku bi ujura tin aka ce ba ujura ne ba ujura tsada za a yi nawa za a ba su fasentis nawa za a bayar shi ne shi ne ladan wafi ne, eh? wafi eh ban ji ba ala eh? alamar mukwara jatsin ba na wanda aka ba wurin ne ya haƙo ba an yanka ba an ba ka to duk abin da kuka yi za a baka to abin da aka haƙo nan ya zama lilma da eh, na ka kai da aka ba eh? eh to, yanzu ana maganan kaddara ne wannan in ka zo da zakka wanda na shi ya kai zakka ya kai zakka za ka cire in an eh kai za ka cire ni ma da a ce ni ne mai wurin na yanka maka da zai kai zakka ni ma dole cire tunda madaran shi ne ake rabawa kafin bayan an ci sai an ciro shi za a yi magana ta shi ba ka gani sai a haƙo shi a haƙoto a kai shi mai duguri a tace shi kan kuma sahibul akali mai ke da su salisu ne in suka je na guje ku haƙo shi a sakkwata ku yi mai duguri da shi can ake kake shi kamar yadda wannan kamar mai man an haƙo shi a nan garin haram ne a tace shi a wurin sai an kai shi can wata uwa duniya a tace shi wace riba ake ko wace riba ake shi sannan kuma to kai kusan yadda suke yi mudiri da ce sahibul aqli mai yibu hmm. ai wannan ai dole zai zama wuri aka ce ma kala kala ne ko tambayoyi na aikin warware da kuma da gonan shi ne yanzu teburin nan nawa ina wani ba mallaka min ba kuma wurin ku da ba can haka ne na gwamnati to shi kenan ni ina da wuri amma ban yi haƙuwa ba haka ni da kayana sai bakin waye ne usman usman usman wanda ake ce masa dan bulba wancan usman din ba ina kwamfaran marmara sai aka kwace diga da ce fatan da an kwace diga shi bai da diga amma ga wuri ya samu yi rauna a kai to ba mai haka sai dai haka shi akai yi da shi tashi ce bai tashi ba aka bar masa wurin yake aji kana da diga to ba ni mu hakona ko ba haka wata wuce wuri na shi ne ومن وفي أكو منين أكو وفي أكو وانا وانا ها وفي جزء أو وفي بجزء ها ها ها شدنا كمان يا gaba da ya'un babu wani abu kafin juf'in rai akwai ba ba fi bi juf'in wanda kawai za mu kalla fa wannan a kofi ɗaya ne ke tafilo ne kofi ɗaya ne na gami ina na ga wato asali ko yawwa fa wa fi bi juf'in da aka yi ko ina ma ne wuri ne ya fi yauwa ma'ana wancan milka kullum wafi wannan kai ko kan nufin wafiya abdulaziz wafi bi juz'in wafi bi juz'in kalkarabi ha? ha? samu gani tun da an sai ba kwa gani makafi ne sannan ake magana nan ne eh kai ba wannan ake magana ba wannan ake magana ba wannan abin da ke gaban yawo wannan wafi a ne ko eh, ba din nan ake magana wannan dama ai wafi ne akwai bawon eh, ko wafi wafi idan aka ce bijus eh, za a bashi kafo mana ya je ya haƙo amma yana da wani jirgi a ciki suna a yi shi zai zama ƙirari, kamar misalin ƙira ba yi kaga kai kana da uwar dukiya shi in aka samu riba sai a kashi zai haƙo kana da gona je ya haƙo amma za a ba shi wani juzu'i a ciki to yanzu an samu juzu'i kila na shi na ka zai fi yawa to yanzu ya za a yi za a hukunta su kamar kirabar ka ɗauki dukiya ka ba mutum ya yi fasauci da ita riban in ka kai zakka za a cire mata ko sai ta shekara to in aka dubi kira da tun da ka daɗa ana sarrafa kuɗi daga su ma na kafin shekara in da bayan shekara aka raba tun da nan da ka je ka sayar ka sayo ai ka ka fara samun naka ciki in an raba ka kana da dan wani abu ko da bai cika ba ana tara ba karbi ko ma sai bayan shekara ko shekaru to in ka tashi karɓar dukiyarka za ka cire mata zakka ko kuma zai koma kaman fa'ida amma wannan ba fa'ida ne ba kana amfani da kuɗin saboda kana haka nan a cikin aka ce za a ba shi zai ba da jifa'i kalkaradi kaulani bil jawazi wa adabihi wa fi nuduratihi haka in aka samu nudura nudura ka samu wani kato a wuri guda ɗaya ba wahala ba ci wahala sosai a wurin ba sannan za a ba da an tashi ba zan kanan zakka ne ba an ko ba kuma ya ba da ɗaya bisa biyar mai hudun aji mai hudu masu wurin kenan hmm. ai shi wancan gwamnati yanzu gwamnati wacce ce gwamnati gwamnati musulunci ce sai eh, inda misalin gwamnati ka san mu abinda muke karantawa gwamnati musulunci ne amma yanzu an tashi haka ake zaune kuma baka kwashe ba ne zai kwashe adalci da zaka mai yiwa kila kace to bari in ka ɗiba kai sai ka kasa kamar yanzu in kana da dukiya ka cire zakka ai ka zaka cire zakka da kanka ba zan gwamnati da zakkar ka kan ku ta kama ka akan harajin da kuma ke sa sai a sa maka ka sa haraji baka je kauce da kayan ka kawai kuwa zai dai dun tsarin sai dai in an riga an san haraji sai ka biya su kamar da kawai biya tun da almusulmuna ala shurutihim to amma kai in ka samu wani ka irin wannan in nudura ne za ka cire ɗaya bisa biyar sai ka kai wa cibiyar musulunci kashe da. wani nan ne inda halifan yanzu ba halifan yanzu an kashe shari'ar musulunci an hana in na ce maka kasan maguzawa ne ka ce a kabin shi ne ma daɗi yanzu kasan mu kasan kajirai ce ga kasan ka aka ce ba ruwansu da alkur'ani ba ruwansu da sunan manzon Allah ba ruwansu da zakka ba ruwansu sallah hasali kiristoci ma sun fi yanci Kan tsirari aka ce to suna sun da ainihin eh, eh, sai an musu gida a sokoto sai an musu gida a kano sai an musu ina ne a ko'ina sai an buɗa musu sun shiga ciki muku babu mu a akwa ibon babu mu a inugu ka saboda kanan wannan rayuwar mu yanzu ba ka fasa a cikin wannan kwamata amma dai duk inda ka je ka haka dinariya in ka samu to in ya kai haka ka yi wannan za ka cire cire irin na zakka bai bisa arba'in in ko ka same shi ba wahala kai kafan yadda ka yi ka samu kayanka to sai ka cire ɗaya bisa biyar sai ka bawa cibiya ta addinin musulunci har cibiyar ma ta addinin musulunci yanzu sai ka bi ta in ka je ka ga inda ake aiki da ce to yanzu mai ake bukata haka sai musu abun da ba za a ci ba ana tsakiyar aiki ya aiki aiki ya tsake ba su mutu shi akwai ya zo a dinga ɗiba kana kididdiga ana ɗiba in ba haka ba ƙarshen ka kaki ba ɗin ƙarshen ka wani je gina gidansa da sumunti to wanda ko kana buƙatar al'umman manzon Allah su fa'idanta yanzu ba ta maganan addinin da za mu ci muke ba ta maganan addinin mu ya zai zauna ne sai muke ciki ilimi kyauta ake bayarwa to a ina waye zai ba da kyauta gwamnati to ba ta ba da na musulunci in ma an ba da na musulunci za ka sami ki a wulaƙance a ƙasƙance ko darussan sai a ce maka to an ba ku minti arba'in period guda to ita wannan firo a wajen yafe za ka koyar da ƙur'ani a ciki ka koyar da tafsiri a ciki ka koyar da tajaridi a ciki da usulul fiqh a ciki da sira a ciki da wane ne a ciki duk a munti talatin munti arba'in wani munti arba'in kuma a asambula ya cinye shi tunda an za a yi jadawal din ba dole kana kusa ba ana zazzaɓar darussa masu muhimmanci a ba su wuri mai muhimmanci sai ko an yarke bai da muhimmanci sannan idan ka je baka shiga ba ma ruwan kowa ko ka shiga ko ka shiga mu da yake akwai malamin ayarke eh? ana ba malami ne kun ga da darussan barkatai to sannan kuma dare turanci guda katar da mai karantawa mai koyar da karantawa mai fassara mai lura da wurin full stop wane ne waye duk shi ma duk ga sunan kawai duk gaba da akan akan abu daya amma alqur'ani ko aka koma kan musulunci qur'ani tafsiri usulul abin tafsiri ulumul qur'an sannan a dawo hadisi mustalahul hadisi a ainihin kaza in an komo fikihu da usulul fikihi da manti da tauhidi da wane ne duka a munti arba'in za a yi eh? hmm. wanda kawai kaga yanzu in ma ma zauna mu ce 'ya'yan wannan karatun ya ishe su kaga dole mu zauna mu kantu da ƴaƴan mu sosai in Allah ya sa suna so a ba su dama su ci gaba da isa amma in ba da haka wato to gashi nan ma menene mallam da ce to kasuwar karatu ma ta faɗi wasu kamar yadda masara ta faru <laughs> warwas to ku bari wannan a karta abin nan saboda kana yanzu wannan ma'adanai sai dai mu karanta ga yadda musulunci ya tana da amma ba ka ke ba mu na mu ba a magana illa iyakati sai abin na salisu a je a yi wa certificate a yi wa tafiya a yi menene ne za ku yi musharaka ne ko za ku yi wane ne amma in kuka ɗebi naku tunda kai musulmi ne ka ɗebi ka bai halatta ba sai ka cire masa zakka in ya kai zakka in bai kai zakka ba ka ajiye daga nan kuma an bi ka'idoji duk an faɗi sai dai za a zo da sharhi daga baya shi kenan sai ka ce mata wanda duk abin da ake samu a rani ɗin ne ba ka kashe wani ka samu ka kashe shi kenan ba maganar zaka dama mabukaci ne nudura ne muke magana ciki a samu mara wahala an ce ma wannan ba a fai samu ba duk kusan uh, da ya rika sai ai ajiyan kayan mutane ne sai ko wannan nuzura ajiya ce ta Allah haka aka halitta shi Salisu ya je gona ai ya samu dutse nawa ka samu to dutse ya ina mu muna muna muna muna hakan kafa ya samu dutse shi ne igala ya dinga tala duwatsu an kai masa sai ya ce ba zan biya ma aikin hajji ba haka ce ungu a je mai ce ni ba zan aje ba da wuce da duwa tsokai ce to ba zan biya ma aikin hajji ba da ijin yin waye zubar da su kida lai ta duwa tsun da yake kai zubar da su yunwa ta yi shi hmm? a kai kuma da kasanin abin da ya san ma duka gaba daya masallacin ya sa su kuma ma ai bai kai ba bai kai ba a ai ba da karabi ne bai kai ma ainihin abidan ba ba fi ba gonan masallaci ne ba gonan aro ne masallacin ma rai kamar ban san yadda yi da kayan ba shekaru ne fa sun wuce kawai abu lura dai ana sabon duwa tsunan ba kafai a kansu muka kwana eh nan nan an goma zu nan hinkina dutsen hmm. Hmm? rubi to ya mai tsada ne tunda ta je ya waƙe ta ya ƙoto kenan ya waƙe ta jam'insu ne auka mai nutura dai an tafi za ba da kuma fi harrikabi ga shi nan bello da rikabi shi ne ga shi nan hamma aka fassara shi wa huwa dafanul jahili shi ne bunnewa na jahiliya can kafin zuwan musulunci suka zauna a wurin ba a san mai shi ba to wannan tun da bunne shekaru karu karu yayin da suka zauna a wurin suka bunne shi suka menene ka je ka same shi wannan shi da za a shi ma ɗaya bisa biyar ake badawa wa in bi shakkin ko shakka ake na jahiliya ne ko wannan na mutane ne ko ba na mutane ba dai ba za a dai a bada ɗaya bisa biyar kawai au kalla ko bai kai ni sabi ba shi ma za a cire masa dai a cire ɗaya bisa biyar au arada ko kaddara ne wanda aradan zai zama na jahiliya arda ne wani karfe ne ko wani yakoto ne ko wani wane ne nuhasu ne ko ni menene zai gashi nan jan karfe ne ko jan menene munan nan mu nan mu arziki ya ishe mu afirka duwatsu ko gasar nan barkatai cikakowa gasar nan barkatai abinci gashi nan barkatai ga ruwa wannan gashi nan barkatai ga rana rana kaɗai ina jin kila da za a tara ta muka sayarwa da yancan mutanen da ba ce rafi ta ishe mu da samari duk inda wani ce zo za su iya haɗe shi sai muka rufe arziki ɗaya na haɗin kai na haɗin kai ko da wani ya zo da lafa ya mace wancan ya mace wancan ya tara su sai sun masa taron dangi sun mace kuma an suka mace shi ba hawa zai wata ya mai da shi rigiyar kowa ya koi kawai ba kokai ma zo ka ɗiba wane ne ma zo ka ɗiba duk ma ɗaya ne kawai daga ya fara in ka samu ɗebo min in ka samu ɗebo min shi kenan daga ɗebo min duk gaba abu ma yi zo ya amma ya ce so zo su haɗa kai su ɗebi wannan abu su amfani kansu da kansu su gina wa jikokinsu su gina wa al'umma su su gyara hanyoyinsu su gyara menene ɗinsu a kawai dai wuri ya zama na masu wayo ne gabi ya akulul qawiyyu da'ifa tsarin dabbobi karfan ya cinye ne rauni to haka kuma ka rasa wani karatu za mu yi irin karatun da ake kako da yake akwai rashin tsara karatun wuri guda da ko mai iya fitar da karatun ne kai ko ka iya fitar da karatun in ka gama fitar da shi zamanin ka ya kare abin da zai biyo baya kenan kanka suna nan suna kallon ka wani na nan kana bashi kana bashi na nan ka yake tunani daga nan kawai shi ba abun da zan su sa take shi ya faɗi kai rauna wannan kujerar shi ke da ya zama abun da kake ɗebo wannan zai fi ka iya ɗebowa kuma ƙarshen ka in ya zo kai kafa komai ya fata ɗan komai sai ya mai da mutane farko inda suke ba istiqama kaga mutanen nan suna da tsari tun lokacin dawudu tun lokacin da yanzu faɗan da suke yi a duniya yahudu dai ba kiristoci ba ba nasara ba faɗan da suke sai sun dawo da mai mulkin duniya daga zuriyar dawudu ba Sulaimanu shi ma zuriyar dawo da bullo to suna son su samu Sulaimanu yanzu sun yi ittifaki mazan su da mata muguna ta fafa su kila shi ne kila shi ne su taimake shi sai sun gaba shi ne ba su sake komawa suna nan suna jiri kungiyar ba mutuwa mugu yau shi ne kungiyar eh, shi kungiyar shekara hamsin kungiyar ta wafe ta manta ma akan me aka kafa ta Hmm? a can ne aka kafa ta a can ne aka kafa ta amma manta kawai kobo taro sisi da ke zubowa shi da yanzu a gaban su kan ana girgiza ma kuɗin na zubowa zanzu ko an girgiza ba ma kuɗin sai dai a jira ko wani zai zo shan inuwa a sabai hmm. wallahi yadda za mu yi da su shine wannan wanda muke iya ba domin duk abin da ilimi bai kafa shi ba to ba zai kahu ba hanyar da kake ji za a bi abin aikin ba za yi musulunci musulunci da kai zai iya yanta wa'annan sai na masu koyar da musulunci sai mutum ya tashi da wuri yake su ko karatu irin wannan ake yi sai mutum ya fi son ya ga a can ya ga minista can a san dokta wannan wannan ne su ake tsammani to su din nan ba wai ana neman su fahimta ba an san tashi sa sallame ne da kyau ya yi haƙuri garinmu ne kaga za fa a tafi da kai je kai wannan bayani na bu billahi da kami suna ganin ka kaman waye kaga nan ba mai iya tare maka ga gane ku ko za a ji a ce maka yi mana bayani yadda aka yi aina wurin ya fi aina kudin su ce ina waɗanda suke gudanar da abu ina menene daga nan ko ka gaya musu ko ka wuce lafiya. ko kuma kamar irin ka na kafa ka ba yi ka dawo gida dole sai dai mutu da kai in mun sabu in ba mu sabu ba wani kallon ka za ka mutu eh? to shi ne ai nake ga masa ina gaya masa ina tattakewa shi har zai rantsa yin gaskiya kai ba ni ne kake gaya ba kai ma za ka to yanzu ku banne mai karatu magana abun mamaki ku bar abun mamaki mu karanta abun mamaki na cikin littafin kawai in ka ce ka sanar ya ce zo kai mana bayani yadda kai mu ba mu sani ba ya za a ya ce kafi wa'in na sani kai an ce kafi su sani ka yadda kafi su sani wanda mubalaga suna kallon ka bangaren da ke yawo a Najeriya ba mubalaga ne ba wannan radon suna kallon kan iyakokin Najeriya duk abin da ke suna kallo a wuri ɗaya suna kallon duk da wannan ya fita da buhu zui zui suna kallon shi wannan ya shigo da buhu zui zui suna kallon shi sai ko yana ce muka kakka goyi bayana ni ba haka ke ba ko ba haka ke ba ka ji kawai ko ba haka ba ka ji kawai to to kaji wanda yi san mene ne ai mana ne mutane musu ba su mutum gani ke kullum abin ke yadda ka san wurin hira ka san in an ji inda ke hira kana son ka kawo labarin da ba wanda ko na ka je wajen malajina kensa ka samu wani labarin da ba wanda a nan wurin sai ka yi <laughs> ka to kai ma kake bayanin ne alai to haɗin ne kana nan dai a bayani din yana kiga kai kyale wanda bayani ka ƙyale shi kawai to a watsai ke yanzu ku bari mu karanta ai da mun san da wurin shiru kai. yi amma ga littafi ya zo wannan dai shi ne in aradu ne ga yadda za a yi halla zaka aw lam yakilla gidan kana ji ka zauna da tsofaffin naka koyo su abubuwa akwai masana a cikin su akwai kuma inda ba sani ba gaskiya shekarun da kawai suke da su eh, shi ne aka ce maka abin da ake magana zinariya azurfa su duk abin da ba zinariya a sunan shi a rabu wanda yake mai amfani kaddara ce shi ma dole tun da nudura ne za a ba da bisa biyar au hu abdu au kafiru ko bawa ya same shi haka za a yi ko kafiri shi ban ya same shi nudura abu da za a yi kenan a kasan musulmai ilali kabiri na fakatin sai dai in ya kashe kuɗi da yawa hmm. Hmm? kai wanda an gama shi tun bai da alaka da wannan amma wani kilomita daban shi a cikin hawan nan kawai sa maka alama ka raba shi an gama da shi ka gane ko inda maganar ta tafa kullum na faɗa muku daga ka ga da aka ce wa huwa dafnul jahiliyyu cikin bishartin waje da maganar ya kare da gane ko ana ga bunnan jahiliya ne ko ba bunnan jahiliya ne ba ba shi ne ba to maganar ta kare sai aka ce au kalla abu aw aradan ke abun haka ce aw wajadahu abdun kafirun tasarru ne fa duk kalma tana da ma'ananta shi isa in ka wuce ka face aka wuce kaza wani lokacin na cewa da ku gaji ce magana ta kare to mana kakka da ka haɗa nan da gaba kaga yanzu wannan magana ta ƙare a dan abdu ya samu ko kafiru eh mana ka sake dai koma tambayan shi ne ko ba sai raka ba dudura ne fa ake magana na faɗi wannan shi ba to ko ina magana ne da sauri sauri to lokacin da nake magana yana jin ana wani wurin yanzu ni a ina nake ta kuɗa eh Aa yau to shi ke don ta koma wurin ɗin shi wannan abin da aka haƙo illa ni kabiri na fakatin sai don ya kashe kuɗi to muskilan abin da baka san shi ba kai mutum abin da ya ta akwai wahalan harka ana haƙo abu a ƙasa ba wahala wa ya taɓa zuwa wurin haƙan dure? kana jin fa ana cewa suna rara ke ƙasa, har ina faɗuwa mutane haka sauran ba in aka samu luduran ya sha wahala ne ya kashe kuɗi da yawa kamin sami shi ko bai kashe kuɗi da yawa ba to musulunci na kallo la darara wala dirara idan ya ci wahala kafin samu wannan nadaran ya kashe kuɗi ya kashe ba to wannan kila sai a mai da shi ɗaya bisa arba'in a cire masa zakka kawai saboda ya kashe kuɗi a wurin da kashe kuɗi kaga dole zai rage wancan ko bai sha wata wahala ta kuzo gani ba ana haɗawa ta kawai sai aka same shi to haka wannan ya kashe masa kuɗi da yawa to kasan ɗaya bisa biyar a ya fi yawa da ba da ɗaya bisa arba'in ko au amali ko an yi aiki kasu ya tafi na tace shi haka aiki aka yi na a tace shi to don sai a cire zakka magana ya ƙare ina ta taso illa likabiri kabiri na fakatin duk da dai nudura ake ta magana أو عمل في تسلية تخليصه فقط أو زكاة أي ساعة تخليص ما أنا نمك منا ثم سكيتك منا جنته kaga nan ka duba shi sa ka ce maka an haƙi abu a fakkwato amma mai dubu da za a sace shi ka can bakin cadi ko can ruwan cadi can aka yi ma'aikatan Abantu bakin ruwa ne eh? an haka shi a garin sakkwata a wurin sakkwata a kafa bare bare ke kafe shi eh, eh. kai bare bare kai kamfan sako na za ki ci gaba da zama abin ka to kai ta zama ran da ka ɗanɗani darasi ka gane ko na mutu wata rana ka da kana ga yi dama abin da malam ke faɗi ke nan yanzu ba komai sha ku domin ka komai a kura ce maka yaro ne bai da hankali ko kalle shi kuma shi kenan kai kana jin haushi kana ta ni ne hankali ne ni ne hankali ne dukkan kawatar za ka ce ni wakaci ne ka fara dukan in aka sarƙo koma wani sarƙin kai sarƙon koma kun da ka ɗauko sanda ka zo kan hanya idan mutum ya wuce a dike kefa ka kwata ake jan duka sai inda an an je lauyoyi za su ce ya yi rashin hankali ai ya karya keken wane wa ya jefi mashin ɗin wani. ya fasa glass din motan wani. to an yi sa'a daga nasa ya ce ai ya taɓa taɓa ya taɓa taɓa a a jefa kafin a jefa kafin a auna kwakwalwa a gani da kafi mahaukaci ne ko ko iya shege ne ana zuwa sai ya ba su sadaka ina kwakwalwa su sauraka ɗan ba shi ga daji yanzu sai an kwantar da shi Eh? yana da gaba kenan Allah zargi da wasu tsirari nake karatu mu hmm? to eh, wanda ya gane inda kuka shi nan da kun san inda ka saka alhamdulillah abin da ke bukata kenan hmm? shi sai fadakatu wa kuriha hafru qabrihi an karhanta haka kafarin jahiliya nan kaburbura ne na jahiliya inda suka zauna shekaru kaza ko dubu kaza suka zauna a wurin ko menene kaza suka zauna a wurin to makaruhi ne a je a haƙe kaburbura saboda akwai keta alfarman ɗan adam amma idan aka haka ana haka shi kenan za a cire masa dai eh, me yake da suna zakka ko kuma fin da ke dusan jahiliyar ne kuma ne ma wanda shi zinari baya daɗewa haka haƙo shi sai in shekara ne nan za ka mutu gaba shi an kada son kai an ka ajiya to ajiye musu zinari amma kai tun da ku ne nan ajiye musu littafi duk wanda ya taso ba littafi ne an ba ruwanka da littafi tafi kai ba ɗana ne ba hango littafi zai ma amfani zo kai ɗana ne ka ajiye littafi ka ajiye littattafai a duba ba yalla wannan tafilin mutum bai saya ba fotokofi ke fama da shi don da ka da fanka kanka yi kanka ya dafa ke zuwa lissafi abu nan na ga ɗari uku ne da wani abu amma yanzu saboda rashin kuɗin na wani na ga ɗari uku da zafa ne shi hamsin na mai kya babu ha Aje je na rabu? a ta dauko ko dai baka san wurin inda suke ba akwai ka tambayi wanda ke da amanan kawo su daga kasan wajen ai ka ga mutum mutum ne ne odan su daban ne da ba kowa ke iya odan shi ba kaga mutum zai je sayo yan littafai a waje ka sayo fikihu ka sayo nahawu ka sayo wane ainihin ka ci ko mota ka kawo wannan ku guda ɗaya cinye kuɗin da sai za ka sai guda dubu ɗaya ka kawo in ka sai guda dubu ɗaya ma ina ne sai haka za ka dinga jin tsamun da su ƙarshen haka kare kenan ina kana da babban jari ina so za a sai guda ɗaya daga abuja wani ya an fashi ina da kuɗi zo kano ya saya daga jalingo wani zo ya saya daga ina ya zo isa haka ɗaiɗaiku eh, ne ake sai za a iya samu ji masa magada ka samu abin ka samu adam ya ka adireshin su adam ya likar ya ka adireshin shi asalin mai odam ko wane ne wane ne nijar ne ko mene ne mene ne ko kuma wannan mai kila mai masallaci an ci akwai ne mai cin tafi a masallacin kwakwaku kusan yanzu shi ke ta shirka awar tafai daga ko'ina yawwa to shi ne a sami shi da ka tambaye shi la'alla ya baka adireshin wancan mai odan din shi ma zai iya baka labari tun da yanzu wala yana biyo ka mai kabi a gan zo za ka tambayi labarin littafi ba in ina maganar littafi sai ga ya kamata ka tambayin ana samu ko ba a samu ka rasa wanda za ka tambaya sai ni ina zaune a masallaci in na je na samo nawa ya shudi daga nan ba ruwa nan da mai kawowa da wanda ya kawowa hmm? sannu hagun littafin kake cewa hagun a daman ba haka ce hagun littafin bakaruhi ne a haka kabari da ina ga ko a ƙasar nan akwai ya an nan da suke bunne matacce da har da dukiyarsa a wannan jin kila koda ne to abun da da dukiyar eh? ya sa masa a ciki to ba ga yanzu ya kwanta wani an zai je kwanto ta Hmm? Eh, ai kafin yayi ne yayi kafin in yayi ya zo ba ka ga kowa musamman mai mulki ba gare mai mulki ta ko hula isa ya san haka kawai da aka zama aka zama wani mai mulki mai sa malafa sai ga malafa ta yi tsada hmm? wani mai mulki ya sa a tabba sai ga a tabba tana neman sai ga samari na ko a tamfa ba irin samarin su idris ba eh, su idris dukkan tsaye suke masu sa a tamfa ni ne kaɗai na hana masu na dame su su kaɗai na sa a tamfa da na gane a tamfa kwara ya yanzu zan sun gane in ga ya ce shi ne kwara laifi ya yi saboda ina ragar wa 'yan ya ga kai dai wayo wayo ne ne dan kwara ne ni ni dan kwara ne ke to oh, dama dan kwara nake nema yanzu saboda kana an karanta wannan wa talabu fihi amma an samu dai da alaba biyar makaruhi ne aka ce karahatu tanzihi ne wa baqihi sauran wanda ya rige in yace ne li malikil ardi kamar yadda muka yi magana na mai kasar ne in kasa akwai ma'adanai ko da ne na mai kasar ne hmm? baƙin abin da ba an cire ɗaya ba a biyar ba hudu suka rage ba to wannan na mai kasan ne walau jaishan ko da kasan ta runduna ce kwanan nan suka zo suka yi make suka karbe kasan kaga abin da ya rage nasu ne sai a ba su shi eh, eh. Eh, ai yanzu ba ba yanzu kafin yanzu dai akwai fatawa da raba ɗabi to ita ce za a yi a yanzu a karatu kuma ga yadda za a yi yanzu yanzu ka haƙo wani dudura to shi kenan abunda abinda za ka yi ka kasa biyar za a ce kenan ku yan ka kasa biyar ka ba wa masallaci guda ɗaya to sauran kawai sa'anu ka biki bai hmm. eh, ko da runduna ce aka ce misalin ka ka zai yanzu ma'adana idugu duka aina sojojin Najeriya ne a lokacin da aka yanzu an manta ma ni sai dai labari da ake badawa don cin su aka yi da yaki da sai dai ba musulunci ne yaƙin ya kawo musu ba duk ajiye abun ne ana ƙarƙashin jatumar kulawa su ‘ya'yan jatuma kulawa na nan ma ‘ya'yan jatuma kulawa shi ne aka ce masabban a kwatanta na najeriya ta manta ba wannan tsarin ake bi ba najeriya yanzu idan ka samu irin na ma'adanai najeriya haraji take sawa sai ka ce da harajin su ka ba su sauran abin da ya rage kana son ka fita wajen Allah sai ka rabba ka dauki addini da ake bawa gwamnatin musulunci sai ka ba masallaci shi shi kenan go har ce ma a masallacin kakka je ka zube a masallaci yau masallacin kansa akwai baraka yana yoyo sai ka shiga ciki da ganda ke cutar da mu ka shiga ciki ka ga me ake kana shiga ciki za ga kuɗi ko nawa ne ga inda za ruwa ko nawa ne ka ga inda ake zuba su amma kana gefe kana ganda sai kenan jeje da Allah ga wani a zuwa min shi a musulunci za ga mutum da farfarwa ya karba wanda ya karba da farfarwa din nan nashi ne ya karba mutumin da zai je kwace ya samu ga wannan kai wani to yau haka muke zaune dole ne maka koyi wayo a wannan zamani wa illa in ku ba haka ba to bali bali wajibihi na wanda ya same shi ne ko da ba gonan shi bane ba ko da mulkin sa ne ba ba mene ne ba saboda haka nan hudin nan na wanda ya same shi ne in dai yake da haƙƙin gwamnati haƙƙin gwamnati musulunci ne ake magana wa illa sai dai fa dafanul musalihina aka samu irin wannan bunna kafan wannan bunne babu ba a shan wahala tsintuwa ne to in kasar da aka yi sulhi ne sai a ɗauki abin a basu hmm. shi ne a yi dafinu dafinu karka damu wannan muna mu dafinu dafinu za ka ga a ne to amma dai wancan na asali ne ai za ka aje shi yanzu sun mu zama ɗaya falahu to wannan sai a kaiwa yan kasan sulhu mutane nan an taso za a yi faɗa an taso ba a faɗa kaka kaka kaka aka kalla muna zaune lafiya da ku shekara da shekaru mun kare dukiyoyin mu mun kare dabbobin mu mun kare ba yanzu kaza kaza kaza ku kuka zo ka ce to ai mun sharaɗi ne ba mu yadda da kowa. kuna zalunta mu a ta yanzu a zauna a yi ka'ida muna da shugabanni muna ɗa'a shugabanni muna da iko da mu shugabanni sai su zauna a yi kaza to shi kenan yanzu tsakaninmu da ku ba faɗa sai dai za ku ba da wani abu mai nuna alama kuna ƙarƙashinmu to da mu za mu tara zakka za a yi ayyuka za a yi hanyoyi za a yi dam dam za a yi wurin ka za a aikata za a yi asibitoci za a taimaka wa marayu za a taimaka wa addini to muna cire muna tara kuɗin da za a yi wannan aiki ta hanyar zakka kun ga ku ba za ku ba da zakka ba sau ku ba da wani abu kaɗan alama mai nuna tare muke wanda zai taimaka wa asusun gwamnati da wani abu ne ba na kirki dinari hudu duk dukiyar ka dinari hudu za ka bada ko dirhami arba'in kuma maza ne zalla za su bada majiya karfi banda yara banda na kasassu banda tsofaffi mata gaba ɗaya ko ɗaya ba za ta bada ba da 'yan mata da majiya ƙarfi da dottawa da tsofaffi su ba za su ba da komai ba amma mu kuwa zakka to kusan ƙaramin yaro za a cire masa zakka yana da kuɗi za a cire zakkar mace in tana da dukiya tana da shanu za ta ba da zakka tana da awaki za ta ba da zakka tana da tsabar zinariya da azurfa nairori za ta ba da zakka za a karɓi zakka na a zuba shi a asusu to amma ku wannan yana da alaka da addini haƙƙin dukiya ne amma ku tun da ba ku da alaka da addini ba za mu ɗora muku abin da addini ya ɗora mana ba don haka nan ku ba da dinari kura ku kutan ku shi ne jiziyan ai ba ita nake magana ba ana ni ina son na nuna muku asalin jiziyan saboda da dama abin da ake kare ana ce muku musulunci na cuta an sawa har ne an yi menene kuma in an duba musulmi ke shan walaki shi nake so ku gane kuna magana da abokan zaman ku ku don in nan magana ta tafi za ku kare musulunci don da dama ba a jin labarin daɗi musulunci sai dai a ji da labari an kashe kafiri za a kashe kafiri hatta mutanen mu ba su iya ma magana kawai a kashe kafiri a kashe kafiri wata a kashe kafiri musa muke musulunta kuma ba kuɗin sa muke nema ba kafiri sai dai ci abinci a ƙarƙashin mu to shi ne muke son a gano wannan jiriyan da ake badawa ba ba a yi dalilin bayan da ita an yi wani sauƙi da wani taimako wa duk kafiri kafiri ya fi jin daɗin gwamnatin musulunci daga ma musulmi yadda shi musulmi zai je aljanna sai ko kafiri wuta zai shi sha daɗinsa kawai a nan banda zina banda tsofaffi banda yara banda menene ga sabanin mulkin su kuma sai abada bada haraji har dabbobin har rediyo za ka biya masa haraji gida ka biya masa haraji ka ka biya haraji har manoma haraji haraji haraji haraji gaskiya muna da abun da za mu faɗi a musulunci sai dai ba mu wasu faɗi kai kaɗai kake faɗi in wani zo ya faɗi ba a ma ji magana ba ba a ma gane ne kake cewa bisa daga tambaya sai ka gano mutanen nan ba su san inda ka sa kai ba ba su san abin da kake so su gane ba ba yi a'a na wuce wannan ku limus eh, salahum illa eh, an yajidahu rabbu dari jiha sai dai in mai gida ya samu kuɗin a gidan ka je haka fandisho ta kurma sai ga wata tukunya za ka kalla sai ka ganta cike ta harka ta zinariya da warwaro da mundoyi ka duba gefe ga wata ma tana ƙumƙum kuma da haifiyan fafasa ita maka ka fafa ka ɗebo ka ganin jannan kuma wasu abin nan dai kai karshen ta sai ka ga kana neman ka haƙe eriyan gidan to duka in ka haƙa naka ne amma ka kafa biyar sai ka ba da daya a hudu baƙi ka ne ɗan ka ne a shi ne kaga mutanen da da ba su da shari'a wani ya fili yana haƙa ya ɓallo tukunya sai ga dukiya shi je ya samu mai fili ya ce kai da kuɗinka da ka fayar min gida ya ce a ah, nawa ka ne na fayar maka da filin ai da abin da ke cikin wurin ya ce a ni fili na fayar kuɗi na ka ne wannan yake ba zai karba ba wannan yake sai ka karba suka shaƙe juna aka yi wajen alƙali sake shi ya aka kaji kaji kaji wai na sai na sai filinsa na je ina haka na samu zinari a ciki na kai masa wai da zai karba ba to wallahi ba zan yadda ba kai ya aka yi shi ce gaskiya ne na sayar masa da fili da abin da ke cikin filin wai kaji ya samu kuɗi ya biyo ne da kuɗi to ba zan karba ba ni ma na ga zuciya wai mutane ne wai wannan abin an yi shi ko sako ne ya ce malam an yi shi don akwai gaskiya shi ke nan a ƙarshe dai aka ce ta yanzu alƙali mai hikima yanzu babu komai ku kawo kuɗin sai ka ga yanzu alƙali ta Allah ya muku albarka ku je bayan wata ɗaya ku dawo wani wata ku ki dawowa haba an kun gaji da dawowa ku tsere Kama ya baku hanyar ne kuɗaɗe daga nan sun zama nashi kuɗin ita to yanzu abin da za a yi kai kana da mata ce kana da ɗa ce ina da ɗa namiji kai fa ce ni wannan da mata ina da yarinya ita to ina ba da umarni in ɗan nan da wannan yarinya ka haɗa su aure kai ce to suna so kai suna so sai to a ɗauki wannan dukiyan আব্বাস সেই gari. mu yanzu ba haka ba a ba in ka haƙo wannan kuɗi kawai dindin gida na jahiliya ne to abun da za za ka kafa shi biyar ka ɗauke ɗaya ka kai shi asusun Allah hukun ka ci gauda da harkar naka ne jarabe wancan kaga istihadi alƙalin yayi rabbu dari biha falahu wa dikinu muslimin idan aka tsinci bunnewan musulmi wato garin da mutum ya sa garin musulmai ne shekaru aru an kaga yanzu misalin zariya shekaran ta nawa ba wanda ya sani dukkan kanke da yan kabinar maganar tarihi shekara ta ba ma inda ake da mabuhamin tarihi da sarakunan su ba ake kafa tarihin su ake an yi sarki ashirin da wani abu to a kafin ya dade, to amma ta kamar kafin sarki ne zo a ko wasu jama'a to saboda kana kaga duk abun da aka samu kaga a zariya na musulmi ne bunne ya musulmi ne don haka abun da aka samu a zariya tsintuwa ne sai ce tsintuwa ne wannan don haka na a aikakiya akwai mai shi ko za a tuna wani wanda ya zauna a nan shekara kaza ko babu shi shi nan gashi nan sai asusun mallakan kayan tsinka sai karbe kalmalu balullahi Falyar je ilallah jifinul muslim auzin liyan ko kafirin amana wanda kafirin amana kansa ba za a ce kudin ba lokuta tun da musulmi bai daukan tsintuwa kaga wanda bai daukan zintuwa ya isa sa ha a musulmi ba barawo ba barawo sai dai kangarare wanda ya kangare wa addinin musulunci ba za a dangana shi ga musulunci ba an ce ne addinin ka kike musulunci sai kariya kake a musulunci an hana tsintuwa amma baka san wani wuri ba ga sanan ballata na tun ƙarisala ga wurin nan ba an hana mutum ya ɗauki tsinsuwa sai dai ka ɗauka don kai tafiya an ka samu mai shi ko ba baka samu ba ka kai shi gidan ainihin wurin sarki sai zai ci gaba da yadda zai saboda haka nan duk yin lakwarata wa ma ba a kaga magana ya kare ah, abun da rafi ya tofo da shi rafi ina taho da wani lokaci abu ko nan da bazara in aka yi ruwan kwazari din nan an ina taho da manya-manyan kifaye ko kwanaki muna magana yan angon ma'azin suna ce sai mana ana samun katon kifi katon mun taɓa zuwa ko da ke wannan rafi ne ya kawo su mun tafi su ta gudu muka zo kai za mu tsallaka ka ɗara na muka ko ina kifi katon katon muka dinga ɗiba ko muka ɗauka muka da ɗauka ga inda kifi muna damƙa ta ni mamaki nake kifi to amma aka ga mu ci gaba da bi ba ma ba kira da mun bi ɗan rafin daga nan har bakin rafi za mu sa iya kacin da muka tsallaka da mu kwashe mu ko ce kawai mu inda za mu to sun ce ana samun kifaye manya-manya suka ce to wannan an samu tun da kaga amma da ya kaga na ga kifayen nan ba na kirki ba ne ba da ko ka samu kifin da ya kai akuya ai da ya ka samu ka guda arba'in zai wahala ka samu guda arba'in duk da eh, za a ce da a ce ana cirewa ai an ce wa in kalla to kaga in kalla ne sai ka ba da ɗaya bisa biyar tunda babu wahala babu ne ba kawai ake ba kawai ake ka ambar kamar can bakin rafin haka samu irin ambar ɗin tun da ambar shi aka taɓa samu wanda sabai suka samu wanda kai kusa wurgo shi bakin abin nan ya mutu koyoyi tsalle ya faɗi daga nan mutum wajen ɗari uku wata suna ci bai ƙare ba hmm. gane ne kiwon kifi dai ake eh shi ne wannan in dai ai mu faɗi hukuncin kifi muna tsakiyar kifin ne ba faɗi ga hukuncin sa ba balle a karo wani tukuna aka ce ka ambar yana girma sosai tunda an ce ha haƙarƙari aka saara, eh. aka kafa shi raƙumi ya wuce ta kafa da kayan raƙumin da ya fi girma idon kifin aka sa mutum na wani tara ne ko goma sha uku a cikin idon kifi ko irin su abdulsalam ne a yana da girma kaga mutum sha uku wa yake magana but da mota hmm? ana sai dai sai dai ake ce ya kama da jefa din nan kai bai kai ba inda jefa na ana samu san hamsin cukkusawa ake hmm? hau kuwa a yi ma wannan ya musu kaɗan a yi musu yawa inda cusa za a irin irin watan masallaci don wuri sai ɗauki hamsin sai dai amma wa'ancan katon katon mai a sun sojoji ne ta ambar to nan gaba ɗaya hukuncin kifi kali wajibi bila ta su ana ji alaji ko gidan wane na gona ya faho ita ho ko ne ta ho kifin da ake kiyo in ya fita in dai ke kuta zubar da shi mai yake da sunan rafi ya zubar da shi a wannan na kowa ne ba gwamnati ta musulunci ba ta da komai a ciki da za ku ba da sai mu ɗana guda ɗaya da ɗana ku eh shiroto wujubin zakati eh eh ta ni ban gane me kuke faɗi ba eh. haka fa kuka je kuka yi mana abu wannan a wuce aiki da mu ɗora shi ni ban gane shi kashi yalla ka ba ta mai baki ba ce malam sai wa suke cewa sun gaji a huta a ce oh, to shi ne kun kafarin ji ba gane ba mu je aiki a danna a motsa sosai koi? Eh? an tsaya yanzu rana ita muna nan ko muna cikin wata duniya ana nan ko to Allah ya kai mu amma ba da ka ka kai sai mun dana kaga yadda kasan muktasar ɗin an rubuta shi ne saboda 'yan najeriya duk abin da ake faɗi na ma'adana ba wanda ba mu da shi sai dai gafala ba mu san takabai mai yadda ake yi ba الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك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 وأغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين